بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقنتموهم فشدوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ويومنا تقص وطن جمال الاخر ربيع الاخر تقص وطن كل واحد لما جاء صلى الله عليه وسلم شساء وليد رجل 36 arziki a ƙarƙashin faɗin Allah mai kuma da kuka alladina atina humul kitaba ya'rifunahu كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ومن تعالى تجد كتاب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه فضيلة الشيخ محمد ابن رزق ابن طربون منذ من وقف أكن وأحيانا a shafi na goma kenan ya ja'aluhu arba'a ghada'ir aw dhafa'ir wani lokaci gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanya shi kitso guda shine ghada'ir aw aw dhafa'ir wani ba tirmidhi ya kama da rashin الشمائل المحمدية ƙarƙashin hadisi na 27 da kuma hadisi na 30 يا يكرمنا حديث ام هاني بنت ابي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه وله اربع غدائر غدائر انا عنه صلى الله عليه وسلم يكيس التنشي هركشي ونودا حديث ينا نتشي شمال المحمديه شيني حديثنا عشرين دبوكس فالامام الترمذي يقول شاتشان سنن الترمذي بمتنه وسنده سواء hadithi na 1781 na da da da 1781 al-imam abu dawud ya kawo shi a cikin at-tarajjul cikin sunan hadithi na 4191 na hudu da da da 4191 al-imam ibn majah shi ma ya kawo shi a cikin sunan hadithi na 3631 na uku da da shida 3631 al-imam ahmad shi ma ya rawaito a cikin musnad cikin mujallad na shida. ibn sa'ad shi ma rawaito shi cikin tabaqatul kubra sannan hadithi na 30 shi ma har yanzu daga ummu hani a cikin nan shama'il muhammadiyya qalat ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam da dhafa'ir arba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kitsa har guda shine ma da yake ana fihi halu dhafru sha'ri hatta lirijal ana ya halatta kenan har maza su kitsa kansu in kana da gashi da yawa amma baka duba a ina za ka yi walaisa min ma yahtassu bin nisa wannan kuma ba khususiya bane na mata illa bi itibari ma'tida fi akthar al-biladi fi hadhihi al-azminah al sai dai a baya baya shekarun karshe karshe karshen duniya an samu cewa mafi yawanci mata ne suke suke yi amma ma da ya ce wala atibara bi dalik tunda da an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma bai ce ku yi ba to daga bambanci ne inda ya ce ku yi sai mu samu ku yi amma tunda shi ne yi kuma yin shi zai kawo maka fitina kuma kai ka gani shikenan kai ka gani me mutane za su dinga fada maka yanzu dai ba ya ce ku yi bane to sai ne ya zama da sauki wannan karkashin min ɗangashe ke to amma ka samu wani yayi kama a cikin larabawa ko cikin tura da suke da gashi da yawa babu laifi in ka tambaye shi me yasa yi ki a ban karanta shimail muhammadiyya hadisin ummu hani ki a na gani na gani a kamar yayi ne dan kwaikwayo da mawaka to ga wannan kuma shi hanyar shi da ba sifatu jar'ihi sallallahu alaihi wa sallam in an ce aljaza min ar-rijal ash hadath lokacin mutum yana cin samarta kai shi fi umqihi sab'un ay qulun annabi sallallahu alaihi wasallam dan saurayi aka samu wuyan shi akwai dan tsawo ka annahu ibriqu fidda kai ka ce buta ce ta fidda ta azurfa wuyan yana haske yana walwala bu'aida ma bainal mankibayn kafadan annabi sallallahu alaihi wasallam kafadan shi na dama da na hagu yana dan tazara wannan alama cewa kenan kenan yana da fadin kirji da wannan komai nashi yautace ne masha Allah alam nashra laka sadrak yin Allah bai gima maka kayan wata kirjin Annabi sallallahu alaihi wasallam halittan an yalwata ɗabi'un ma yalwatattun ɗabi'u ne ضخم karadis karadis ma da sai ce ru'usul idha kan mai kenan ru'usul idha join join na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance yalwatattu ne ru'usul imam mana kan kasusuwan annabi sallallahu alaihi wasallam yalwatattu ne ash'ar al-mankibaini wa a'ali Sadar, ash'ar al-mankibaini da ga kafada annabi sallallahu alaihi wasallam akwai gashi wa a'ali Sadar da kuma saman kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam طويل المسروبه masruba shine gashin da zai kasance daga kirji ya tafi har zuwa cibiya ai mausulun ma baina labbati was surra tsakanin nan kenan wuyan shi har zuwa cibiyar shi mausulun bi sha'rin yajri akwai dan gashi siriri da ya tafi kal khatti kaman zane kuma an zana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arif thadiyaini annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da nono a ari al sadiyayn don haka ga mutum miji ne amma nonon shi kuma kamar na mata annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka yi ari as-sadiyayn wal batn sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da ciki tumbi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam tumbi kamar cikin wata hudu wata biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka yi an sadiyaini wal baqin mimma siwa dhalika abinda ba haka mana cewa kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam fula dake aka nan cikin shi ba kirjin shi yayi daidai da cikin shi lam ta'baru sajlatun mana annabi sallallahu alaihi wasallam shine ba shi da tiba sajlatun ai azmun wastirkhaqun fil baqn annabi sallallahu alaihi wasallam cikin shi bai fito ba shine sawa'ul baqni was sadr kirjin annon sallallahu alaihi wasallam da cikin shi duka daidai da daidai amma yancin da zamu tsaya kaga cikin mu yana ba ya bi kirjin alama alaman mai kenan alaman ci annon sallallahu alaihi wasallam shi shi ba kai anwar al-mutajarrid anwar bi haske al mutajarrid mana adai ke cewa ai ma jurri da anhu thawb min badani ba a cire ma annabi sallallahu alaihi tifafi daga jikin shi anwar al-mutajarrid mana haske ne wanda baya baya tuba tifafin shi har a dinga ganin kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ganin jikin shi ay ma da anhu thaw ko ma da anhu thaw min badani ko da ya rasu ma kaga ba cire mai riga an yi mai wanka ne a saman tifafin shi sallallahu alaihi wasallam har yanzu launin shi shadidul baya yana da tsananin haske wa kanat uklahu in an ce ukan shine kamar dan teban da zai kasance a cikin mutum dan nan nan nan dan ciki inda zaka zauna ka zaka ga cikin yana yawa akwai layi layi in mutum ya zauna kenan amma ya tashi tsaya zaka samu babu shi sai dai mutum yana da teba da yawa amma a zaune zaka ga akwai wasu su dan kare kare to kanat uklahu ai ma anzala min batnihi ma anzala min batnihi abin da ya kasance dan dunkule a jikin cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ka asari ka asari asari yani tara'i kaman hanya hanya ce ta azhab na zinari a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam layi layin da zai kaman zinare ne masha Allah saboda kyau abiyadul ibt annabi sallallahu alaihi wasallama hammatan shi faraci shine abyadul ibti da wannan sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujjada tunda shine imam suna ganin me bayad ibtihi suna ganin hasken hammatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'fahu sannan ko ba tare da gashi ba a gurin ba tare da gashi ba domin gashi mutum ya tara irin wannan zaka samu wani yake wa kana kathira al-araqi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yawan gumi yawan zufa to kuma annabi sallah sallah mai yake wa huwa min athyab at-tayyib a cikin turare da ake da su simfi simfi jikin annabi sallah sallah gumin shi ya fi turare shi huwa min athyab at-tayyib da wannan mutum wani mutum daga cikin mutanen ansa ya mai da martani mai kaushi ga shugaban munafukai shugaban munafukai annabi sallallahu sallah sallah ya zuwa kan jakin shi Ya ce yace ta anni ana ta shiga ba ni guri laqad na natu himari ruwan jakin ka ya cutar da ni wannan balarabe sahabin annan sallallahu alaihi wasallam ya ji haushi ce la himaru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atyabu lihan minka A jakin manzo Allah wallahi ya bi ka kai shi jakin manzo Allah ya bi ka da kaga cin mutunci ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi an dade yana yi yanzu turawa sun yi suka samu wani jakin manzan Allah ya fika to da aka sai wani suka daga cikin mabiyan Abdullahi bin Mursalu ko bai bin Mursalu suka ji haushi aka fara doke doke ka dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ma idan ba musamman ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta bacci ya bi wuri da wannan ummu sulaimi <coughs> radiyallahu anha da kasance take tattara تكي تتنا بممن ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم تكي ساشا إلا تكي ساشا اسم والما أنه صلى الله عليه وسلم تاشي تمكي يكي نحن yace ai rasulullah muna tattara gumin kane mu sa shi akwai ma domin ya fi mana kanshi fiye da turare fiye da turare masha Allah wa kana araquhu to gumin annabi sallallahu alaihi wasallam ka annahu dubu kamar dubu ne wajen hasken shi kuma kalkan shi wa amma mahruhu amma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kuma bayan shi fa ka annahu sabikata fiddati kamar kirayyar al-fidda azbai fihi khatamun nubuwah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai khatamun nubuwa stam na annabta wani turaren nama ne bai na katifai tsakanin kafaɗin shi da bayi inda na risi katifihi al-yusra a jama'a jama'a mana wani ke a tare inda na risi katifihi al-yusra a wajen kafaɗar shi na hagu jama'a za ka samu naman ne a curi haka عليه خيلان يعني جمع خالد وهي الشامة معنى ذاك سامو ناما ينا نانا تشوري شيني خيلان بمعنى جمع خالد وهي الشامة abin da yake a ture da amsali a ta'afi kai ka ce ta'afi ne mana abin ne shi me ta'afi ya ce jam'u ai na tu na tu shine abin da ya dan bujuro haka nama ne amma ya bujuro haka ya fita daga ainihin gangan abin da zai ciro in an haya ne aka samu kamar cindo in a fatan jiki aka samu nama ya dan bujuro wannan shine khatamu annubuwa to yaya girman shi yake yace mislu baydatul hamama kai ka ce kwai ne kamar na kaza ko kuma na kurciya ya fito a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yushbihu jasadahu kuma wannan naman yana kama da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaddatin hamra kai ka ce kulli ne wanda ke ja mithlu sil'a aw bid'a kai ka ce wani dan kaya ne aka ajiye wuri aw bid'a ko kuma tsoka al qita'atu laha kai ka ce dan tsoka ne na nama aka ajiye a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na shizatun na shizatun yani murtafi'a ta dan dago kadan wannan mutum ya zo balaraban ko yana so ya gane ko bai hude yana so ya gane wannan manzan Allah ne ko ba manzan Allah ba da me zai gane shi yana gane shi ne da khatam an-nubuwa khatam an-nubuwa da wannan imamu tirmidhi anan ya kama na babu ma jaa fi khatamin nubuwa yana magana kan me wannan alama ta annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo hadisi da dama daga cikin hadisan yake cewa daga sa'id ibn yazid hadisi na sha biyar yana cin cikin shama'il al-muhammadiyya yace dhahabtu dhahabat bi khalati shi wa kenan as-sa'id ibn yazid yace yar uwar baba shi ta tafi da shi ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala الله إن ابن أختي وجع dan ta ba shi da lafiya fa masaha ra'si fa masa sallallahu alaihi wasallam ra'si annabi sallallahu alaihi wasallam sai shafa kan wa asaibu ne zai wa da'ali bil baraka kuma mai addu'a da albarka fa tawadda'a fa sharibtu min wudu'ihi a wa fa sharibtu min wudu'ihi annabi sallallahu alaihi wasallam alwala ruwan sauran alwalan shi asaibu mai zai da shi wa qumtu khalfa dhahrihi sai da tsaya bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa nazartu ila al-khatam katifai sai na ga sai na ga wannan khatam alaman annabta a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa idha huwa mislu zirril hajala sai na ga wannan khatam din kaman zirrul hajala kaman dan kwai ne ko kuma kaman curarren nama ne ta a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi na sha shida shi ma akan khatamun nubuwa samura jabir bin samura yake cewa ra'aytu al-khatama bayna katifai rasulullah sallallahu alaihi wasallam muddatan hamra mithla baydati al-hamama kai shine ma ne na kantu mana kanki sannan ya kawo hadisin عاصم ابن عمر ابن قتادة عن جدته يترويت cewa sami'tu sallallahu alaihi wasallam ولو شاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه لفعلت ta ga wannan khatamin nubuwa da yake baya annabi sallallahu alaihi wasallam inda tana so ta sumbance shi ma da tayi baro baro manzon Allah yana cewa li sa'd ibn mu'ad yawma mata ihtazza lahu arshur rahman lokacin da sa'd ibn mu'ad ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ihtazza rahman ce ta wannan khatamun nubuwa da ya kawo hadithi na sha takwas shi ma kan khatamun nubuwa hadithi na sha shi ma haka khatamun nubuwa hadithi na ashirin ma shi ma ya kawo maganar khatam annubuwa hadithi na ashirin da ɗaya سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان في ظهره wannan nama ne da ya kulkulo a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wasallam Abdullahi ibn Sarjas Sarjas ce ya je wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam huwa fi nas min ashabi fadurtu hakada min khalfi sai na zagaya ta bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam fa arafa alladhi uridu manzo Allah sai gane me shi Abdullahi yake nema yana neman ya ga wannan khatamun nubuwa fa alqa rida al-wahid annabi sallallahu alaihi wasallam sai din zari wannan da shi sai kasance mu kaga yana sa kenan mayafi amma kai yanzu ka ce zaka yawo da mayafi a garin Jos to kai ma ka san manzo Allah bai ce wai lalle ku sa ba mutum da ya sa ne ba lalle ba shi ka sai ka sa irin abin da mutane suke sawa fa wada fa ra'aytu mawda al-khatam ala katifayhi mithlu al-jum'i sai na ga wannan khatam a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kaman tararren abu mithlul jum'i a mana tararren abu haulaha khilalun ka'annaha ta'athir sujin فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك أولا وتسنة شما تتيا غفر الله لك يا Allah ya ألا maka تامك يا رسول الله سيتي ولك kaga da yawa malami ya ce ala gafarta malam mana ala gafarta malam a gargajiyar ciki ala gafarta wa malam kaga kun dole hausa baro baro don ka fassara shi da hausa kuma ce me in ka fassara shi da larabci ghafara Allahu laka ya malam malam sai ce wala ka kai ma haka dole ibnu abbas yake cewa law qala li fir'aun barakallahu fika inda fir'aun zai ce barakallahu fika ibnu abbas ibnu abbas zai ce wa fika barakallahu da shi ma zai ce ma fir'auna wa Allah ya ma albarka an sai sai dai fir'auna ya mutu inda wai fir'auna zai ce mai barakallahu laka da shi ma sai wa fika barakallahu to kaga yace ghafarallahu laka ya rasulullah sai ce wa laka fa qala alqawm istaghfara laka rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah zai ya roka maka gafara ko qala na'am wa lakum ci hadda kuma thumma tala hadhihi al-aya واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات wannan shine hadithin karshe da eh, Imam Tirmidhi ya kawo a babin khatam an-nubuwa kaga hadithi na 22 to ya fara magana daga hadithi na sha nawa daga sha biyar zuwa 22 hadithai nawa kenan ya ka hadithai guda bakwai a babin khatam an-nubuwa to shine ma ne ke cewa yushbihu jasadahu mithlu sil'a aw bid'a bid'a yani qita'atu laha nashizatun nashizatun ma'ana wanda ta fito kenan ta bayyana ka duba fadin Allah mai girma da kuka a kisan allazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha wanzur ila al'idami kayfa nunshizuha kaga ya haɓakar da ita Na shi za a bayyana ke ay murtafi'a aw mithlu zirru ay bayn kai ka ce kwai ne zirrul hajala ne ta'irun maaruf tsunsu wanda ke sananne mana kaman kwai na tsuntsu kaman kwai na kaza shi haka wannan ya kasance a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alaihi sha'aratun mujtami'at sannan kai a kan wannan khatamun nubuwa din akwai me akwai dan gashi da ya taru a gurin wannan dangane da bayan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam sifatu atrafihi sallallahu alaihi wasallam yaya atraf sassan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman hannu kaman kafa shabahun ay aribud dira'i annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hannaye yarwatattu bira'in shi bira shi ne daga nan haki zuwa mirfaqin ke annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yarwatacce amma kuma ba irin na zuliya daini ba dai ka kaga nashi ya kasance zankala zankala ne wannan ake bai lakabi zuliya daini ash'arahuma sannan kuma ya kasance akwai gashi a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam shazinun aidahumul kaffayni tafin annan sallallahu alaihi wasallam mai yalwatattu ne ba dan firit shine shadhun yani dhaqam al-kaffay basqahuma kuma wanda suke shimfadaddu annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kinaya kan me kenan kinaya kan kyauta ma مس حرير ما مس حرير ولا ديباج Aliyu من كفه sallallahu alaihi عليه duk abinda aka taba mai taushi wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita shi babu alhadidin da ka taba ko dibaj aliyan min kafihi sallallahu alaihi fiye da hannun manzan Allah sallasa da wannan in balaraban kawai zoye yi musafa da annabi sallallahu ba. sai ka samu yiri annan annabi sallallahu alaihi wasallam ta mammatsa shi kuma annan sallasa da wasallam ce sake mun hannuna ba har sai ya gama shi ya sake annan sallasa da wasallam sannan manzo Allah ya tafi kaga wannan tsantsan tawabu kuma shine sayyidu wala ni adam amma mu shugabanni ne zai ce she kai ke yi musafa da shugaba ce kaga kaje fada sai dai kasance kana kankamewa ko da zai zama shi yana da tawazu zai miko maka hannu da da dama ka samu mutane kuma su yalla bai yalla bai sai ka samu mutum ya yalla bai yalla ba sha ni kai ku musafa to kai sarki baraka bi sauran Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba min ne yaltaqiyani fa yatasafahani babu musulmai biyu da za su haɗu su yi musafa illa ghufira lahumma qabla an yatafarraqa ba ce sai an gafarta musu kafin su raba wannan ya nasu to kaga sarakuna da manyan ƙasa ba sa samun gafara ta wannan bangaren ba sa samu domin kafin a ce a rana ya musafa da wani to sai dai wani irin shi din ne ya zo ko wanda ya fi shi martaba ko wani gwamna ya zo ko wani minista to shi ne aka bikin kawai an yi musafa da shi amma ku taron talaka ku je shi yana kan kujera sai dai kowa ya samu can baya kenan ya zauna to ga wannan gaskiya ba hanya ba ce ta rayuwa ko kaɗan ka duba yadda manzon Allah shi kuma yaya ne in shi sarki yana ce sarkin duk duniya ne shi amma kai sarkin ina ne dan tsibirin da kake ba shi kenan to ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam hannun shi ya fi komai taushi kanat abarada min ath-thalj sannan kuma har yanzu hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kankara sanyi ana akwai sanyi hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa atyab ra'iha min al-miski sannan kuma ya fi turaren al-miski kanshi ana kai musafa da hannun annabi sallallahu alaihi wasallam in gaje kana shi shi na ka kanshi masha Allah amma duk da haka kuma kaga yana sa turare duk da kama matar shi Aisha radiyallahu anha tace kuntu tayyibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihrami idha ahrama annabi sallallahu alaihi wasallam zai harama da aikin haji mana a can mina kenan a miƙati zulhulaifa sai ta ɗauki turare ta mulka a hannunta sai ta shashafa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tana gaya mutanen duniya shi wannan ba wani abu bane in matarka ta shafa maka mai ko in matarka ta shafa ma turare ba wani abu bane ko ta ce har yanzu in zai warware haramin shi ranar goma ga wata sai ta sake mulka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salati kaga shi kan shi kan shi ne sannan kuma ga kan shi akan kan shi wa annaba akhrajaha min juna kai ka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da hannun shi ne daga daga cikin kwalba shine sallata aqtar mana kamar ya fito da shi daga basket na mai sayar da turare in ka ce atta shi ne mai sayar da turare ne wanda suke yawo da shi aka samu in ka sa hannunka a ciki ko da baka ka taba komai ba ka ga hannun yana shi. ba ka hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga ƙanshi kuma ga musafaha kai har yara ma yana musafaha da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dangane da hannu da kuma zira'i manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sabuhu sabun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qauli kenan ka annaha jimaratun ay qalbun nakhl kai ka ce zuciya ne na me na annakhl bishiyar da biyu mana kenan qaurin Allah sallallahu alaihi wasallam yana da me yana da tsawo ba dan fili bane tunda shi laysa bil tawil al ba'ini wala bil qasir shi ba can zangale dogo kuma ba gajeri ba to kaga ƙaurin mutumin da ya kasance haka zai zama yana ɗan tsawo amma kamar gajere kamar irin su ibn masrud gajeren mutum ne dogon mutum a zaune to daidai da tsawon abdullahi rasul yana tsaye kamar yanzu yana zaune to in ibn masrud ya ruwa tsaya to zaka samu kusan mini daidai daidai daidai wannan kaga kafar shi ifiri ce ke da wannan wata rana yau bishiya sahabbai suke mai dariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la rijilu abdullahi fil mizan azqalu min jabal uhud kaban abdullahi bin mas'ud shi kadai guda ɗaya ko a mizani ya fi dutsen uhud nauyi ya fi dutsen uhud masha Allah kafar shi kadai kafa ɗaya kenan ballanta kafa biyu kuma gaba to ballanta shi kuma an daura shi a mizani laha wabisu wabis ay tana haske tana walqiya wal qawlun manzo Allah sallallahu bari ne haske kaga an ce bar ne mai walkiya tana haske tana shayi. yarahu an-nadhiru wanda yake kallon kaurin annan sallallahu alaihi wasallam zai ga haka yana haske kaga nawa ko naka sai dai ta sha mai koke shi na ga mutum ya shiga rana yana yawa ta haske manhusul aqidi to duka yin annan sallallahu alaihi wasallam za ka samu ai manhus yani qalilul lahmil aqidi duka jikin annabi sallallahu alaihi wasallam babu nama cikakke a wuri ba cikakke zaka samu akwai kafafun wani zaka samu duka nama ne har kasa to kama annabi sallallahu alaihi wasallam qalilu lahmil aqibi kafar shi zaka samu naman da yake gurin kadan ne shafimu aidahumul qadamaini sannan kuma kafafun annabi sallallahu alaihi wasallam shimfada shimfada ne yana da yalwatattun kafafuwa to yaya saurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawul arda bi qadamaihi jami'a sai yana taka kafa yana taka kasa da kafafuwan shi gaba daya laysa lahu akhmas ba nan sallallahu alaihi wasallam aka samu ba irin kafa ta yake da shi ba zaka samu wani kafar shi kafar shi zaka samu ta danyi ko baka wannan ko zaka samu baya taka kasa in mutum ya sa aka samu akwai dan dagawa ka. to shine yake cewa laysa lahu ahmas ay irtifa'un min ba min ba'in alqadam kabar annabi sallallahu alaihi wasallam flat take kenan gaba da flat gaba ɗaya tana taka kasa amma ka samu kamar namu wa'ansu iya nan din ka samu ya dan dawo baya taka kasa to ya dai ta ce da ma haka Allah ya halice mu irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ma ne ce sifatun amma sufofi da suka gangame ko ma ta ina da ina ce yanzu komai da ruwan kake kana raba'atan min al-qawl annabi sallallahu alaihi wasallam shi tsaka tsaki ay mutawassitu tul shi ba tsan kalele can ba shi kuma ba gajere ba laysa bil tawil al ba'ini wala bil qasir wannan shine hadisin farko da imamu tirmidhi ya kawo babu ma jaa fi khalqi rasulillah sallallahu alaihi wasallam قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس الربيع بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba zan kalilin dogo ba sannan shi kuma ba gajeri ba وكان صلى الله عليه وسلم كأنما صير من فضة annabi sallallahu alaihi wasallam kamar an kera shi ne daga azurfa kawai walki yake shani yake wa idza masha takaffa to in yana tafiya kamar zaka samu yana gangarawa ne ai taqalla Kaman ana cire shi saboda sauri yana da tafiya da sauri sauri ka annama yanhaqu min sababin kamar yana gangarowa daga gurin da yake tudu kaga mutum yana gangaro daga tudu da gudu gudu zai gangara to kaga tafiyar jarumai ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jarumi ne matuƙa min sababin ay min makanin munhajir gurin da yake akwai tudu to yana tafiya kamar yana gangarowa ne da wannan sahabbai suna bin shi aka samu sai haji ba sa iya bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to zaka dade baka ga mai tafiya irin wannan mai sauri sosai akwai amma kuma sai ka duba sosai wa idan a annan sallasa sai zai waiwaya in tafata jami'a ba yana tafiya yana waiwaya a kawai sai dakata sai juya gaba daya kaga waiwayen masu hankali ke amma mutum yana tafiya yana waiwaye waiwaye to yanzu jami'an tsaro ko suna ga wannan mai laifi kawai za ce wannan mai laifi to me yasa kake waiwaye waiwaye ja wallahi yana duba wani to haka ake yi to kaga kenan sai ku dauki wannan in za ka juya juya gaba ɗaya tsaya sai ka juya wa ya ahadun asra mashiyar Minu. ba taɓa ganin wani wanda ya fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka annal arda tuqwa lahu kamar kasan ana nadewa manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda tsantsan sauri zaka zaka samu wasu Allah yana ba su kwatan kwacin wannan misali zaka zai iya tafiya daga nan gorogo kai kuma ka shiga boss misali kuna so ku je misali <coughs> new market don ya kama hanya cip cip cip cip cip shi kuma faragada faragada terminus terminus sai ka samu kun je tare ko ya riga hmm? saboda sauri to annabi sallallahu alaihi wasallam ba taba ganin mutumin da yake da sauri da nashi wa ka anna al-ardu tuqwa lahu kamar kasar ana nade wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa inna ma'ahu la yajhada an yudrikahu wanne yake tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana wahalar da kai sosai an yudrika wa yadski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa innahu la ghayru muqtarifin sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai damu ba ya sa gaba to yana tafiya wala shammara wala shammarihum qattu aw urfun qattu ba taba shanshina shinshina wani kanshi ba ko kuma urf yani ambar wani ambar nau'i ne na turare ko miski wala abbaru wala misk shine urf kenan atyabu min rihihi sallallahu alaihi wasallam aw urfihi sallallahu ba taba shishi na wani turare ba da kanshin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ka kawai shugaban munafikai wa ilaika anni ta shiga bani guri laqad adani natlu himarika bashi himaru rasulillah ce atyabu rihan minka domin kan koya ne da yana tare da manzan Allah sallallahu alaihi manzan Allah yana hawan shi to ko kai ne ma yanzu ba ka so manzan Allah ya hauka ba Allah ka goyi manzan Allah ko ka dinka daukar manzan Allah kana da karfi akan kafara a wannan wata falala ce ma har duniya ta tashi ta ce ne ya goyi manzan Allah kuma ko ina a duniya sai a ce ne ya goyi manzan Allah sai zama ka bar rekord kenan a cikin tarihi. ka kama ka goyo shi wannan munafikin ba yana jawo laqad azani natmu imani wal yad billa? ba a taba samun wani ƙanshi ba bai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana maqsidan ay laysa bijasimin wala na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance maqsad mana tsakatsaki laysa bijasimin shi ba can luti ba bandoya ba wala na nahifin shi kuma ba siriri lange lange ba ci baki ba asarar gari ranar sallar sai tsakatsaki ne to kaga komai tsakatsaki ya fike husnul jismi kuma jikin annabi sallallahu masha Allah mai kyau lam yura qabdu qablahu wala ba'dahu mithluhu kai kafin annabi sallallahu alaihi da kuma bayan shi ba a ga mutum irin shi ba sallallahu alaihi wasallam وقد كان أشبه الناس بأبيه إبراهيم الخليل عليه السلام wannan sallallahu alaihi wasallam ya fi kama da annabi ibrahim alaihi salam da wannan kaga ce bi abihi da baban shi mana kaka a gurin malaman gado suna kafa daidai irin wannan akan menene kaka yana mazaunin baba ne to haka nan jika ma yana zan mazaunin me yana mazaunin da uban uba yana mazaunin uba dan da yana mazaunin da da suka ce sai dai wasu matsaloli ɗin takaitattu uban uba eh, yana mazaunin uba sai dai babin aljabdu wal ihwa wai sai dai babin kaka da yan uwa in uba yana nan kaka in uba yana nan kaka kaka baya gado yan uwa ma ba sa gado uba ya kori yan uwa amma idan kaka ne da yan uwa ba yawa abubakar siddiq da su abdullahi ibn abbas da abdullahi ibn zubair suka ce haka yake tunda uba a kaka ma uba ne da saboda haka shi wannan kaka ya kori uwa zai kuma zabi da suke tare da su tim tim ne suka ce a shi kaka bai kori uwa da wanda ibn abba zai ce a ala yattaqillaha zaidun nisa zai bin zabi bari tsoron Allah a wannan matsala ya ja'alu ibnal ibni ibnan wala ya ja'alu abal abi abal yana sanya ɗan ɗa a matsayin mazaunin ɗa amma kuma sai ya sa uban uba a matsayin uba ce ban gane yin wannan hukuncin ba ala ya taƙi laha zainu ya ja'alu ibnal ibni ibnan wala ya ja'alu abal abi aban to matsala ce da yake tsakanin malamai yan uwa suna da gano da kaka ko ba su da shi ne wannan shine babin da ko kowanne rikici a babin gano. babin aljaddu wal ikhwa Allah ya ma shi Abdullahi Rahma a nan garin shi ya fara assasa matrisi irin wannan da za a dinga karantar da gado kuma keke da keke ba wai a karanta maka kawai a zuwa wuce ba ya san me yake da ma lokacin ba dauki karatun da muhimmanci ba a dauka da muhimmanci kuma duk garin nan kafin ka samu malamin da ya san gado kamar shi sai ka duba sai ka duba kuma ka je ka bincika da rajin sannan malam muhammad sani bala ya sa darasi a nan masallaci shi ma lokacin ba damu da karatu a nan masallaci yanzu kusan shekara shida ko bakwai ke ko ma fiye da haka ya yi littafin almawari a zuwa ƙarshe-ƙarshe da sai bari aka karasa shi da shi ba lokacin duka yawanci ba damu da karatu kan gada kuma yana da mahimmanci sosai sai ka jana ta ma tambaya an raba gadowa an bar wani da wani da wani amma ka duba kuma kuskure ko ji ana tambaya a wani gado kuskure ne raba kuskure kuma kaga ilimin da sauki amma kuma fahimtar shi din shine mutane suke da gamsuwa cewa ka yana da wahala to ka riga ka gamsu yana da wahala ba ka iya shi ba to kaga wa kana ashbaha an-nas bi abihi ibrahim al-khalil alayhi salam annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kama da annabi ibrahim alayhi salam wa kana yuhaddithu bil hadith wajen maganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin filla filla daki daki law addahu al'addu inda mai kirge zai kirga maganin annabi sallallahu alaihi wasallam la ahsahu da ya kirge words da annabi sallallahu alaihi wasallam ke kirga kuma yawanci zai magana mai yana maimaita su kuma shi ba a a um, kamar manyan aka samu za su yi magana yawanci ba su yi magana sai yanka kadan a cikinsu sai ka samu yana ta mm, a to kaga za ka kosa ne sosai sai ka kosa kamar musamman shugabannin kasashe in ka duba ba dukkan suka yi magana sai in tsararru a cikinsu ka kamar da baban gida masha Allah zai baka turanci kuma ka gane sosai amma kamar wayan zuba ko a rubuta mai ma zai karanta maka fluently he can't ba zai iya ba he can't ba zai iya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana idan ka samu law addahu al-abdu la ahsahu wa la yasruduhu sardan annabi sallallahu alaihi wasallam baya zubo zance zubowa ratatatatata ولكنه يتكلم بكلام بين annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana magana magana bayyananniya filla filla faslun daga filla filla daki daki ya fahu man jalasa ilayhi da in ka zauna gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam maganar shi kawai zaka haddace misali daya Auf ibn Malik al-Ashja'i wannan ya rawaito mana hadisin yake cewa wata rana ya sallan janaza bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kawai ce fa hafiztu min du'a'i sai na haddace daga addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه وعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار فتاكي وانا سامي يتي تي با سي سيتي فتمنيت ان اكون انا ذلك الميت كو سي سيقولي والله دا ما شيني كا اكونتي اكي ما وانا سلم saboda mai ajiyarwar addu'o'i to yin wannan addu'o'i ne kuma muyanci muke sakaci da ita in an zan tsaya zai ga jiliban yake cewa shi imam din da kanshi wai jama'a duk abin da ya sauka kai kawai shi kenan daga yana nuna cewa shi addu'an ma bai iya ta ke? addu'an nan yana bai iya ba domin da iya zai ce to jama'a fa ai kokari a iya addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ko anan masallaci yanzu da za a kulle kofa ya ka sha mamaki mutum da zai fita za ka ga mun zo mun tsaya jingim da yawa a cikin sallan jana'a amma me ake faɗa ba irin na manzon Allah ba ba irin nashi ba to kaga lalle lalle ne kokari yin wannan addu'o'in mata suna da bukatun su matuka kuma addu'a ce ba wata doguwa sosai da zaka ce wai har ta gare ka yanzu na karanta ta dai akalla min minutes bai kai minti dai ba to kaga sai kokari kasance duk lokacin da aka samu mamaci kai kokari ka mai wannan addu'o'i bil ikhlasi bi idnillahi ta'ala sai ka samu wannan falala shi ma ya samu wannan falala wanda aka samu sahabbai kawai daga manzo Allah ya faɗa abu mai suke haddace musu to kaga yanzu akwai himma akwai himma gama kuma biyo ce ka samu ana ta yi ana ta yi amma kuma himman ta yi ta yi kaɗan ya faɗu man jalasa ilai wa kana fi sautihi sahal ai bahtul khafiyya mana sautin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance na fita akwai sahal akwai sauti da ya kasance bat khafiyatun mana sauti wanda ya kasance yana fita kamar a ƙarshe kenan kamar a cikin tajwidi da aka ga zai wakati aka ga akwai hams wal a'udhu bi rabbin nas a sahal ne shine batul khafiyya akwai sauti da kan da zai fita daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma da ce sallallahu صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا ورزقنا رؤياه في الدنيا والاخره الا يحزن تاو فكلما من الا صلى الله عليه وسلم الدنيا لكم رجاء بل انا صلى الله عليه وسلم الدنيا جينا اسماء الدين بل يجب على يرى بني لم يسمع من رآني في المنام فسيراني في اليقظه da yawa da suke suka ne suna kabare da wannan a akan ganin manzon Allah ido da ido kuma tabbas hadisi ne yana cin sai buhari mar'ani fil manami fasayarani fil yaqwat duk wanda ya ga kan sallallahu alaihi wasallam a bacci to lalle lalle zai ga manzon Allah ido da ido to kai kace ba a ganin manzon Allah zai kama to hadisin ne yana cin sai buhari a zaka da shi su ke to yanzu kai ne ka fassara mun hadisin ko malamai ne za su fassara mun hadisin sai ka fara tambayar shi kuma ku sa ka'idoji na muhawara kai ne fassarar ka za ka ɗauka ko kuma fassarar wanda suka kawo mana hadisan ni ce na kowa za a ɗauka to kaga daga gurin da fara shi ne menene fasayarani fil yaqawati mana malamin sun kawo fassara wajen guda shida ina ga mun karanta shi kwanakin ba karatun rana alhamis rani fil yaqamati wani suka ce ya keɓanci wanda suke lokacin wanda ya ga Allah sallallahu alaihi wasallam zai ma albishin gare shi zai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai musulunta kuma ya imani da Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma fasayarani fil yaqaba a lahira bi mazidin min khususiyya gani na musamman kamar babba ne ce to zan yanka eh, zan ganka to me ma'anar zan ganka kenan kaga dai zai ganka ma'ana kana tsammanin wani dai abu da yayi special sosai ba wai gani na ita kawai ku tashi ku tafi ba gani wanda yake na musamman ibnu hajar al-asqalani a karkashin wannan hadisi ya kawo fassara wajen guda shida ne gama mafi rauni a cikin fasarorin fasayara ni fil yaqaba wai zaka ga manzon Allah ido da ido yanzu yanzu na haka yana baka ga manzon Allah nan masallaci sallallahu alaihi wasallam eh, wannan shine mafi raunin maganganu a cikin maganganun gaba ɗaya domin ya zama haka kai ma ka zama sahabi ke domin ka haɗu da annan sallallahu alaihi wasallam ke domin ka mutu akan haka sai a sa a sahabi kuma ba taɓa samun wani sahabi ba bayan Abu Kufai abin ibn Wafila shine sahabin karshe karshe da yarsu kamar ka samu su suna cewa ana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ido da ido to shi sallallahu alaihi wasallam guda nawa yake yana yana wa muna zikiri anan zai zo nan yana kuma an wancan masallacin ma haka zai je can zai je can zai je can to kuma sai a ce a ah, to kai ai manzan Allah mu'jizan shi karaman shi ta bi haka yi baka da TV a gidanka kai wawa ne baka da TV a gida ce ina da shi yanzu MTA mutum ne yake labarai ko eh amma kuma kana ganin shi a gidanka eh wani ba kai ma haka wancan ba ko ina ba ana ganin shi to yanzu karamar mta ya fi karamar manzan Allah a'a yi karamar mta ba wani karama a wurin aiki. ba ma wani karama ko kada to su na mta muna ganin su to kuma manzan Allah shi na yake nuna mana shi kun gane point din mta yanzu kana gani a gida ana labaran tara wancan ma haka wancan ma haka kowa yana gani inda akwai wuta ko ka kunna jin daga dai tara zuwa goma kenan ko eh muna gani amma yanzu manzon Allah yanzu a ina za mu taru a kowane masallaci sai mu gan shi ni ban ban taba gani shi to kai ma na baka taba gani ba wancan shi ma bai taba gani ba shi ma shehin wallahi tallahi billahi ladhi bai taba gani manzon Allah ido ido da ido a ce to ina yake babu to kaga ba wata shubuha bace da ka ce ka masha Allah shehi ya ka point ba wani point a nan shi wancan muna gani ido da ido to shi wannan din ina yake na manzo Allah yake in ma sauti ne ina sautin manzan Allah yake ya ba kabari shi ne ke yawa duniya ba baya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ku mun ku dinga mun salati domin salati na na kai mun duk lokacin da kuka yi shi kaga yana ina kenan yana kabari shi amma kuma akwai malaika da network din babu triangle data kawai kana yi zai kai mai kana yi ko ina kake kawai sai a dinga kai wa manzan sallallahu alaihi wasallam wannan shine karshen abinda muke so mu dauka daga nan da wannan aya alladina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum to ya kace ka zo ka duba in kana son maraji ga maraji din ma da ya tuko maka su ya ga ka fara karanta daga farko ya baka number kana sallallahu alaihi wasallam kamar ra'si daga 280 kenan sai ka zo ka duba number 280 sai ka bude shafin kenan akhrajahu tirmidhi bi raqmi kaza wa kaza wa fi shama'ili kaza wa kaza kuma ya ce ya yi haka ne saboda littafin ba shi ne na farko ba a ba shi ne na farko ba kaga hukufun mai rawa isirar zahabiya wannan shi ne na biyu ke jin da akwai na farkon shi zai zo dora a kan lambobin da suka gabata wala shakka muna da bukatar karanta irin wannan ba su ɗaya ba su biyu ba ka ta karantawa har sai ka lakanci me siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sai ka fi bayan hude yana yi wa kenan sai ka fi sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa'idan haka kuma shine in ka ganshi a mafarki za ka yi gane cewa shi din ka gani ko ba shi ka gani ba misali sai ka ga mutum balarabe amma kuma da gashin baki kawai ba biyu wallahi tallahi wannan ba manzala saboda manzala shi ya yake azima sha'ri lihiya yana da gemu da yawa ko kuma ka ga mutum amma baki ka gani ka ga ba manzala ka gani saboda shi ya yake fari ne to yana da kyau kasance a karanta sifofin domin zai taimaka maka in kai mafarkin manzan Allah ka iya gane cewa shi din ne ko ba shi ba kuma yawanci karanta wannan din zai ja maka shaukin manzan Allah shaukin manzan Allah sosai har Allah ya datar da kai kuma ka dinga mafarkin shi باذن الله تعالى sai zama babban bishara ne gare ka nasallallahu ta'ala an yufiqana lima yuhibbu wa yarda dan sati mai zuwa insha Allah muna rayuwa على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك وما تعود به بيننا وبين المعصية ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تقوم به علينا مصالح الدنيا واتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أنتنا وأن الوارث منا ولا تعالى على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تدع مصيبتنا في ربنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلم علينا من لا سبحانك اللهم وبحمدك